ta'aliki ko na ce waiwayi ko yankan hanzari kan maganganun da na gabatar na wato rigar 'yanci ta siyasa wacce kowa yana da dama ya saka ta ya ado da ita a ranar da yake so a lokacin da yake so a taron da yake so na ari wannan riga game da sauran malamai da ɗalibai na addini suka are ta a wannan kaka ta wannan zaɓe da haka na yi bayani game da wato ra'ayinmu na siyasa da kuma wato mu na cancanta a cikin dukkanin waɗannan ah, 'yan takara. Abu na farko mafi muhimmanci da nake so na isar zuwa ga al'umma shine janye wata kalma ta da na faɗa ta yarjejeniya wacce za ta bayi zuwa ga wato mafhumi na cewa an zauna an tattauna an bidirar an samu daidaito an samu amincewa da farko dai a kakaf cikin 'yan takara na jam'iyyar nnpp tun daga kan ɗan su na wato shugabancin ƙasar nan injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso zuwa kan ɗan mu na gwamna wato injiniya Abba Kabir Yusuf zuwa kan uh, candidate har reps babu wani wanda muka zauna da shi muka tattauna batun Amiru Wa'izina babu yawa wannan shine abu na farko Dan haka Uh, wato in akwai wasu wanda muke iya tattauna irin wannan maganganun da su ba su wuce al'umman ba wanda muke tare da su su kuma suna tare da waɗannan 'yan siyasa kamar suna zaune cikin su ne ko kuma ma a matsayin su na yara ko kuma suna da wasu mukamai a jam'iyyance uh, da tsari na ita wannan tafiya da haka wannan kenan da haka yarjejeniya da ce ni na janye wannan kalma na janye ta daga farkon ta har ƙarshe me nake kuma tabbatarwa abin da nake kuma tabbatarwa shine wato za mu zaɓi wannan jam'iyya ne saboda a ita muke zaton muke kyautata zaton za a yi mana adalci za a yi mana adalci wannan kuwa wannan kuma adalci na addini da bawa kowa damar ya fahimtarsa ina kyau zaton ko a hirar da aka yi da shi ma madugun kwankwasiya ana e, jajiberan zaɓe ina ga ko ranar alhamis ne ranar alhamis da daddare a cikin bayanansa za ku ga ya nana ta irin waɗannan maganganu na abin da ya shafi addini bari ma dai har ya fita daga wato batun saɓani na cikin addinin musulunci da ra'ayi da mazhaba da aƙida yake ma maganar ko wani addinin mutum yake yi kamar kiristanci ya ce sun san inda za su je su nemo musu taimako kai har yi wani abu ma na wato arashi wajen ƙurewa a saba misali cewa ko da mutum rago ko ƙaho yake bauta wato zai je siyo mai raguna ya turo masa a yanke masa ƙahoninsu don haka wato duk irin wannan tsarin ah, shine abin da yake ƙarfafa gwiwar mu ga cewa lallai tsarin kwankwasiya tsari ne wanda yake bawa kowa yancinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa ya fahimta sai ya addininsa yadda ya gane yadda ya fahimta ba tare da tsangwama ba tare da tilasa ba wannan kuma shine tsari na adalci wanda ake bukata mu da haka duk wani wanda zai dau magana ta ya yaɗa ta ko ya mata wata fassara ko kuma ya amfani da ita a matsayin wani makami da zai yaƙi wani ko wata jam'iyya ko abin da ya kama da wannan ina gaya masa cewa wannan magana na janye ta daga yanzu na janye ta daga yanzu ni Nasir Almaliki fatan mu Allah tabbata